hukumar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a najeriya ta bayyana cewa yanzu haka masu dauke da cutar coronavirus ko covid-19 a najeriya sun kai 232 a inda 33 suka warke bayan an sallame su daga asibiti sai kuma guda biyar da suka rasa rayukansu daga cikin wanda aka sallama daga Legas sun hada da wani mai shekaru goma wanda za a iya cewa shine mafi karancin shekaru daga cikin wayanda ake tsare da su yanzu haka ta yanzu dai a yanda ake ci gaba da laliban maganin cutar ta coronavirus likitoci a sassa daban-daban na duniya ciki har da najeriya na ci gaba da ba da shawarwari ga 'yan najeriya da su kasance masu ɗaukan matakai na tsabtace jiki da kuma nesa-nesa da juna kamar da dr sadiq ali hussaini ya yi karin haske shawarwari game da yadda mutane za su kare kansu daga wannan cuta ta coronavirus su ne da shawarwarin da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta bayar cewa da farko dai a rinka wanke hannu akai-akai wanke hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo akwai kuma irin sinadarai haka na tsaftace hannu waɗanda ake ce ma sanitizer su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa abu na biyu shine mutane su yi ƙoƙari su ɗan nisanci wanda duk ke tari ko kuma yake atishawa nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan kamar minti ɗaya akalla mita ɗaya tsakanin duk wani mai tari da waɗanda ke kusa da shi domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya ɗan yayyafo musu ƙwayoyin cutar yanzu dai sabon alkalmin masu dauke da wannan cuta bisa jihohi ya nuna cewa jihar Legas na da mutane 120 a inda birnin abuja ke na biyu da mutane 47 sai jihar oshun mai mutane 20 sai oyo da edo da ke da mutane tara sai bauchi da mutum shida akwai ibon biyar kaduna ma biyar sai ogun hudu enugu biyu ikiti biyu jihar rivers benue da kuma ondo suna da mutum da daya babin jibrin murya amurka daga najeriya